Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata takwas ga watan Nuwamba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanan labaran. A yau Talata Amurkawa sun nufi rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar don zaɓen sabo ko sabuwar shugaban ƙasa. Dakaran Siriya da Kurdawa ke jagoranta tare da goyon bayan hare-hare ta sama da Amurka ke kaiwa sun taimaka wajen kwato wasu wurare 'yan ISIS a Litinin wato jiya Litinin kenan a arewacin birnin Raqqa. Hukumomi a kasar Iraki sun ce dakaran haɗin gwiwa da ke kai farmaki mai zafi akan mayakan ISIS a kusa da birnin Mosul da ke arewacin ƙasar sun gano wani rami da gawawakin mutane akalla ɗari a ciki. kanin labaran kenan to kamar yadda kuka ji yau fa take ranar babban zaɓe a amurka ranar da amurkawa ke zaben shugaban ƙasa da akasarin 'yan majalisun dattawa da na wakilai da haka yau shirin namu kacukan ya ta'allaka ne kan zaben ma'ana bayan labaran duniya kai tsaye za mu tuntuɓi wasu abokan aikinmu da wasu ƙwararru daga sassa daban-daban na amurka don su bayyana ma mana abubuwan da ke gudana a nan a shiyoyin nasu amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tukun. jama'a assalamu alaikum Yau Talata Amurkawa sun nufi rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar don zaɓen sabo ko sabuwar shugaban ƙasa bayan yakin neman zaɓe mai tsawo mai zafi kuma da suka yi. 'Yar takarar jam'iyyar ta Democrat Hillary Clinton da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun yi kira na ƙarshe ga magoya bayansu. Clinton ta kira wannan zaben a matsayin babban gwaji yayin da shi kuma Trump ya ayyana rana a matsayin ta samun 'yanci. Dukansu sun yi bayani a safiyar yau Talata, ranar da ta zamo ta ƙarshe wajen yakin neman zaɓe mai cike da hidimomi daban-daban tun daga daren jiya. A lokacin da suke gudanar da tararraka, Clinton a jihar North Carolina, shi kuma Trump a jihar Michigan. aka samu sakamako daga kuri'un farko da aka kada a rumfunan zaɓe inda clinton ta sami yawancin kuri'un da aka kada a garin dixville notch da ke jihar new hampshire inda ta samu galaba a kan trump da kashi hudu na kuri'un da aka kada shi kuma yana da kashi biyu an ga dogayen layuka a safiyar yau kamar a wuraren virginia da new york a lokacin da aka buɗe rumfunan zaɓe dakarun siriya da kurdawa ke jagoranta tare da goyon bayan hare-hare ta sama da amurka ta kai da kuma shawarwarin soja sun taimaka wajen kwato wasu wuraren da ke hannun 'yan isis a wani kazamun fada da aka gwabza jiya litinin a birnin raqqa da ke arewacin siriya amma masu sa ido daga kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta siriya sun ce har yanzu dai ba a samu wani ci gaba a farmakin da ake kaiwa ba mai magana da yawun ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon peter cook ya ce ba za mu raina taɓukawar da za a yi nan gaba ba yana mai cewa dakarun siriya na sdf sun sami nasarori a kwanakin da aka fara kai farmakin tare da taimakon harin jiragen saman yakin amurka sabanin abin da 'yan ƙungiyar rajin suke faɗi haka kuma ma'aikatar pentagon ta rage fargabar da take yi a kan abin da ake ganin gaggawa ce wajen kai farmaki a raƙa ta ƙasa duk da wato turjiya da suka fuskanta daga ƙawayen amurka kamar turkiya wadda ta ce kar a kai hari a kan babban birnin 'yan isis ɗin da ke shirya tukunna har sai an kwato tungar mayakan da ta rage a hannun isis wato masul da ke ƙasar iraki Hukumomi a ƙasar Iraki sun ce dakarun haɗin gwiwa da ke kai farmaki mai zafi a kan mayakan ISIS kusa da birnin Mosul da ke arewacin ƙasar sun gano wani rami da gawarwakin mutane akalla guda ɗari a ciki kuma duk an daddatsa jikinsu. Rahotannin da aka samu da farko a jiya Litinin daga yammacin birnin da kuma 'yan jaridar kurɗawa sun ce ana kyautata zaton gawarwakin fararen hula ne. Wani mai magana da yawon rundunar 'yan sandan Iraki ya ce an gano gawarwakin ne a wata kwalejin horas da manoma a wajen garin Hammam al'ali, kimanin kilomita 15 daga kudancin Mosul. Rundunar kuma ta ce an kai kwararren likitoci wurin don gudanar da binciken kisan gillar da aka yi da kuma iya tantance mutanen. Mayakan ISIS sun kama garin Mosul da garuruwa da ƙauyukan da ke kewayensa fiye da kusan shekaru biyu kenan. Fararen hular da suka kubuta kwanan nan daga hannun 'yan ISIS ɗin sun bayyana yadda a lokuta da dama mayakan suka gudanar da kashe-kashe da yawa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. shugabar kasar koriya ta kudu mai shan fama park geun ta ce za ta amince wa majalisar dokokin kasar ta zaɓi sabon prime minister wanda wata babbar jituwar siyasa ce yayin da take ƙoƙarin ƙwato kanta daga taɓargazar siyasa a ƙasar shugabar ta sanar da wannan ƙudurin yau talata bayan da ta gana da chin yankin shugaban majalisar koriya ta kudu da 'yan jam'iyyar adawa suka fi yawa ciki baya ga amincewa da majalisar ta zaɓi sabon firaminista mrs park ta kuma yarda ta bar sabon firaminista ya jagoranci ministocin ƙasar kwanan nan shugabar ta naɗa kim yong jong wani babban mukami a ƙasar amma 'yan majalisar daga jam'iyyar adawa suka ƙi su gana kan wannan amincewa da naɗin. A yau Talata kotun kolin kasar Philippines ta yanke hukuncin cewa za a iya binne tsohon shugaban da ya mulkin kama karya a kasar Ferdinand Marcos a makabartar 'yan mazan jiya. Babu wata doka da ta hana binne shi a wajen a cewar mai magana da yawon kotun a lokacin da yake magana da manema labarai. Marcos ya shugabanci 'yan kasar daga shekarar 1965 zuwa 1986. mulkinsa na shekaru 20 ya yi suna wajen yaduwar cin hanci da rashawa da muzanta haƙoƙin jama'a don murkushe 'yan adawa. A watan Fabrairu na shekarar 1986 a kan dole Marcus ya sauka daga mukaminsa a lokacin da aka yi wasu zanga-zanga biyu bayan zaben shugaban kasa da aka yi mai cike da magudi abinda ya sa a kan tilas Marcus da iyalansa tserewa daga kasar zuwa nan Amurka. an zargi marcus da matarsa imelda da kwashe biliyoyin dalolin kuɗi dukiya gwamnatin ƙasar zuwa wani wuri labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji yau fa Amurkawa ke zaben shugaban ƙasa da akasarin 'yan majalisun dattawa da wakilai. Don haka kamar yadda na faɗa tun farko yau shirin namu kacokan ya ta'allaka ne kan wannan zaben. Kai tsaye za mu kira abokan aikinmu da wasu ƙwararru daga sassa daban-daban na Amurka don su bayyana mana abubuwan da ke gudana nan take. Daga waya ga Ibrahim Alfa Ahmad. Ibrahim na fata kana jina. Eh muna jin ka Aliji Ibrahim. Eh to ga nan dai a nan karamar hukumar nan da ake kiranta King George a jihar Virginia mai hmm. tazara kimanin kilomita 100 daga birnin Washington DC inda ake ci gaba da kaɗa ƙuri'u kuma komi na tafiya kamar yadda ya kamata. a misali zan faɗa maka cewa kwata-kwata ya ɗauke ni kamar minti biyar daga lokacin da na taka bakin kofar zuwa lokacin da na gama kada ƙuri'ata na fito. To Bala Ibrahim kafin mu je ga cikakken bayanan abubuwan da ke gudana a ƙasa, shin tsakanin jiya zuwa yau akwai wani sabon abu mai muhimmanci da ya gudana da ka lura da shi? a kusan babu komai mutane suna harkar su kamar yadda suka saba kuma babu wani abu da zaka gani wanda ya yi a daban daga irin abubuwan da suka rika gudana na 'yan kwanaki na wato yakin neman zaɓe sai dai kawai wasu lokuta za ka je a wakilai na waɗannan manyan jam'iyyu guda biyu suna kiran mutane a waya domin su a ƙarfafa musu gwiwa kan cewa su fita su kaɗa a ƙuri'unsu. Mm. To ya batun fitowar jama'a a inda ka lura din? a jama'a suna fitowa sosai a nan wurin da nake yanzu kamar da yake a karkara ce babu dogon layi na mutane amma ba wai yana nufin cewa mutane ba sa zuwa su jefa ƙuri'ansu ba ne na shiga cikin rumfan zaɓe da misalin tara da rabi na safiya ya zuwa lokacin da na ji na kada ƙuri'a ta ni ne na ɗari bakwai da ashirin da tara a wannan makarantar sakandare ta garin King George. To me za ka ce game da halayyar jama'a musamman ma masu kaɗa ƙuri'ar? Wato kowa yana zuwa yana kaɗa ƙuri'arsa ba tare da wato wani abu da za ka gani wanda yi daban da abin da ka saba gani ba. Mm. Kuma kamar yadda aka sani dama ka san eh, ranar zaɓe. kusa da wurin da ake jefa ƙuri'a an hana kyamfe ba a komi oh. amma kafin ka shiga a layi za ka ga wato tutoci da kuma hotuna na waɗannan 'yan takara har zuwa inda ake jefa ƙura nan. To batun tsaro ko matakan tsaro fa? to babu dai wani abu daban da yake kasan nan ba a saba irin a ringizo na zaɓe ba oh. a gaba ɗaya sai ɗazu na ga wani ɗan sanda dai guda ɗaya kewayo a nan cikin inda ake jefa a kuri'an nan to hmm. amma shi din ma ya zo ne kawai ya yi kilawai kawai abin sai tafi amma babu wani tashin hankali babu wasu jami'an tsaro ko wani abu da ake gani a cikin nan to shin akwai wani abu mai kama da saba ma ka'idar zaɓe ko mai sa kusan babu irin wannan a nan kowa yana zuwa kawai ya jefa ƙuri'arsa kamar a nan karamar hukuma ta king george wato ana amfani ne da takarda da kuma na'ura takarda za a baka ta jefa ƙuri'a kamar dai a ce shafin fefa babba ce ba wai karama ba in ka zaɓa duk wanda ka zaɓa a jiki kamar yadda ake jarabawa a najeriya a ce in kana son ka za ka yi maki a jikin kaza to haka za ka yi maki sai ka je kawai ka sa a cikin na'ura wanda ita kuma na'ura za ta karanta abin da ka zaɓa ɗin nan eh, sai ta kirga idan ta kirga kuma wannan takarda da ka cika ta jefa ƙuri'ar ita kuma sai ta shiga ciki a ajiye ta a cikin wannan na'urar. To mun gode mun gode Alhaji Ibrahim sai mun sake tuntubar ka mu sake waiwayar ka can an jima. To bari mu je mu Pennsylvania inda Yusuf Haranda ke jira mu. Ya me ke gudana Malam Yusuf? A ka almasi a kamar yadda ka samu karin bayani daga gurin ibrahim ibrahim alfa oh. a ko a nan jihar pennsylvania yanzu hakan ga jama'a ga sunan suna ta tururuwa ana kada ƙuri'a. Oh. Inda aka buɗe wannan uh, zauren kada ƙuri'a karfe takwas na safe zuwa yanzu hakan ga mutane suna ta kai kawo a wannan uh, wajen kada ƙuri'ar. A iya cewa an fito sosai ko yaya? Eh gaskiya dai kan a duk da dai cewar kasan ina wata karamar hukuma ne yanzu hakan ga nan jihar ta Pennsylvania amma dai gaskiya za a ce mutane suna ta tururuwa suna zuwa kada ƙuri'a kusan in ce a nan wannan mazaɓa na ziyarci mazaɓa guda uku kenan daga safiyar yanzu zuwa yanzu wanda kusan in ce maka mafi akasarin akwai dattawa akwai kuma matasa waɗanda suka fito suna tururuwa zuwa kada ƙura'arsu. To tun da ka lura da matasa da dattawa ya batun natsuwar jama'a? To gaskiya akwai natsuwa fiye da yadda mutum ke tunani saboda mutane da suka fi fito sun tsaya a kan layi babu wani turereniya babu wani abu kowa yana tsaye yana jiran a kawo kan shi don a duba sunan shi a bashi takardar kada ƙuri'a kuma za ka lura cewar mutanen nan kowa yana tsaye babu wanda ma ke maganar magana siyasa a tsakaninsu magana ce kawai suke yi wanda ta shafi rayuwarsu da al'ummarsu. a kusan ba sa maganar wa zan zaɓa ko ko wa za ki zaɓa a cikinsu. To tun da ike inda kake kamar yadda muka samu bayani wato akwai al'ummomi daban-daban ya batun tsaro ike a wajen. A gaskiya tsaro shi kan wannan ba ma abin da wai mutum zai tsaya ya yi tantama a kai ba ne. Hmm. A kasancewar akwai jami'an tsaro na tsawon awa 24 a hmm. wannan karamar hukuma. to babu wani alamar wai wani tashin hankali ko wani abu zai faru a gaskiya akwai tsaro matuƙa. To akwai wani abu shigin saba ma ka'ida ko yaya? To gaskiya dai zuwa yanzu ba mu ga wani abu wanda za mu iya cewa ya saba ma ka'idar dokar zaɓe ko kuma dokar ƙasa ba. A kasancewar mutane kamar yadda na ce maka suna ta ƙoƙari su je su ainihin gabatar da wannan haƙƙi da ya rataya a kansu a saboda kamar yadda ka sani ne wannan zaɓe shine wanda kusan za a ce ba a taɓa yin shi a tarihin wannan ƙasa ba tun daga samun 'yancin kai shekaru ɗaruruwa da suka wuce. wannan yana da matukar tasiri da tarihi ga rayuwar mutanen ƙasar nan. Lalle kan malayin su kai bayanin eh, wannan zaɓe shi zaɓe ne. To bari mu bar Pennsylvania mu koma wato New Karantan koko ma a Maryland mu tuntuɓi sahabu Imam Ali wanda ke kan layi. Me ake ciki? To Ibrahim masu zaɓe suna kada ƙuri'unsu a inda dai muka je muka kalla aka kada ƙuri'a. layin bayi da tsanani ainihin a wata makarantar firamare ce ba nisa kan ana ce mata Nightingale Elementary School. Oh. kuma layin bai da yawa ainihin kuma duk bai wuce in an dade mutum minti goma ka ka da kuri'a ka gama. Oh. To hmm. shin an fito sosai ko me za ka ce game da abin da ka gani? E gaskiya an fito fito fitowa daidai wannan mazaɓar dai mutane suna nan ana shiga ana fita ana shiga ana fita amma dai babu daɗewa ainihin ba kamar yadda yake a waɗansu wurare ba. ya za ka bayyana halin mutanen To, mm, ma'ana babu wani tashin hankali ba mm. wani alamar damuwa kowa kawai zai zo ka shigo ka ka gaba ka je wajen masu abin nan a tambaye ka sunanka da adireshin ka ranar ranar haihuwa in ka shi kenan sai a buga kwamfuta a fito da a bugo da kati a baka ka ga jam'a baka kati in bayan an baka kati ah, bayan an baka kati sai kuma ka wuce gaba a baka fayil da uh, wato katin zaɓe da ake cewa ballot paper to nan kuma sai ka shiga layi to wannan dan layi ne za a dade kai ka minti goma in yi tsanani minti goma sha biyar ka samu wuri sai a baka fili ka je ka tsaya ka ka zaɓi waɗanda ka zaɓa a kan ballot paper mai tsawo haka irin dogayen fayil ɗin ne guda guda ɗaya amma daga ciki ballot papers guda biyu ɗaya 'yan takara na siyasa da alƙalai sai bangaren kuma bukatu na karamar hukuma a inda za ta samu kuɗi ta yi gyara ga ɗakunan karatu library a gyaran hanyoyi da sauransu to waɗannan dai su ne batutuwa da suke kan wato katin zaɓe. to mun gode alhaji sahabu sai mun sake ka da karin bayani to yanzu bari mu kaɗa kuma nan dc inda za mu tuntuɓi alhaji shehu kura alhaji shehu kura me ake ciki ne a nan inda ka lura To Ibrahim ga mu dai muna kan layi mutane sun fito da yawa abin mamaki kuma tun karfe bakwai aka bude tashar zaɓe kuma ni dai ban hau layi ba da ni da yata sai nan da kamar minti talatin so akwai mutane wajen ɗari uku zuwa ɗari biyu a gabanmu so watakila za mu kai kasan awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi kafin mai zaɓe yanzu. To, ya za ka ce game da fitowar jama'a? kamar yadda na ce mutane sun fito kuma ka mm. san ita dc dama ana yin zaɓe da wuri mm. wato early voting din nan kuma an fito da yawa ana yin zaɓe yanzu haka kuma a inda muke a gaskiya mu ba a cikin dc din muke ba muna wani gari da ake kira lanam mm. to amma dai kusan dan juma ne da dan jimmai kamar ina sahabo ya magana kusan duk issues da ke kan ballot paper kusan ɗaya ne a jihar maryland saboda haka ne Um, babu wani bambanci amma dai muhimmiyar magana ta ce mutane ana fita gaskiya ana fita sosai musamman mu baƙaƙen fata da kuma latinos su ne mafi yawan mu ne yanzu a kan layi yau wato daman so nake na tambaye ka game da batun jinsin uh, waɗanda suka fito da ike ga yadda dai uh, zaben yake wannan kana to uh, tunda kayi bayani uh, bari na tambaye ka shin ka gamsu da natsuwar mutanen a ba wata damuwa mutane suna yin dan kuskus a tsakaninsu oh. tunda za ka ga mutum ya zo ko da matar shi ne ko da wani nashi dai haka so sukan yi magana kuma ma waɗanda suke tsaye a bayanmu na ɗan fita daga layi ne oh. waɗanda suke tsaye a bayanmu mukan yi magana da su ba wai a ce wa za ka zaɓa ba dan ba na zai tambaye ka wa za ka zaɓa sai dai a ce yaya batun zaɓe yaya wane ya ce kaza yaya wancan ta ce kaza so mutane suna munna suna farin ciki kuma yawanci dai bisa ga zato ba ga yakini ba kusan yawancin waɗanda muke wannan tashar zaɓe kusan gaba mu dai watakila jam'iyya ɗaya za mu jefa tun da za ka ringa ji ra'ayoyin mutane da abubuwan da suke faɗa. To shin ka lura akwai kaga ko jami'an tsaro ko wani jami'in tsaro ya ɗan gita wajen koko ya abun yake? A nan ba wani akwai dai masu saka idanu na su jami'an zaɓe ɗin kuma na ga motar ɗan sanda guda ɗaya kuma da yake kasan makaranta ce ta high school so yawanci akwai su jami'an tsaro na high school din amma dai motar ɗan sanda guda ɗaya muka gani a can gefe a tsaye kuma ba wai tana cikin mutane ko yan sanda ne suke kula da mutane ba to mun gode alhaji su za mu sake tuntubar ka an jima can mun gode sosai bari mu kaɗa kuma jihar florida alhaji nasiru dan iya muna tare da kai Yawwa to Alhaji dan iya a me ke faruwa a inda kake? Alhaji dan iya kana jin mu? To, to da alamar dai da alamar dai mun samu matsala da alhaji dan iya to kamar yadda kuka sani zaben amurka abu ne da ishafi duniya baki ɗaya don haka banda ma amurkar a sassa daban-daban na duniya mutane na tsokaci game da wannan zaben don haka bari mu kada najeriya inda baban gida jibrin daga lagos zai gabatar mana da wani rahoto na martanin 'yan najeriya a yanda hankulan amurkawa ya karkata zuwa ga zaben shugaban kasa bisa ga dukkan alamu sauran al'ummar duniya musamman a nahiyar afirka da ma najeriya da ke zama kasa babba mafi yawan al'umma bakaken fata su ma na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da wannan zaɓe da za a gudanar a kasar 'yan najeriya dai sun karkata ne zuwa ga 'yan takarar neman shugaban kasa hillary clinton ta jam'iyyar democrat daga cikin 'yan takara guda hudu da ake da su a ƙasar ta amurka da kuma yasa 'yan najeriya suka fi mai da hankali zuwa ga hillary clinton ga dai ra'ayin wasu 'yan najeriya da nazanta da su a benin lagos gaskiya ni dai na fi son hillary clinton saboda a gaskiya mutanen ƙasar ma a zahiri sai ya nuna cewa ta suke so a talakawan kasa to kuma don haka shi yasa ni ma ita dai na hisan ga ta samu saboda ina bukata in ga mata suna shugabanta kasashe musamman ma a kasashen turai kuma da me ra'ayinka game da wannan zaɓe na america eh, gaskiya ra'ayina shine a yi lafiya a gaba lafiya baka goyon bayan ko dan gaskiya yana goyon bayan clinton ne saboda ta fi kwarewa kwarewa kadai kamar yadda ya ce shi ba zai dame musulmi ko jinsin wasu mutane su shiga Amerika ba gaskiya ba na goyon bayansa akan haka sannan kuma ita Kilintin tana da kwarewa saboda ita dama lauya ce kuma tsohon mata shugaban kasa kuma ta zama sanata ce kuma sannan ga ta takarar shugabancin Amerika kaga kuma komai ta fi shi kwarewa mulki ba ra'ayin wasu 'yan najeriya kenan game da zaben shugaban kasa na kasar amurka da babin ya jibrin murya amurka daga lagos A gaida baban gida daga Ghana kuma wasu Amurkawa 'yan asalin ƙasar ta Ghana da yanzu haka suke wasu harkoki a Ghana ɗin sun bayyana ra'ayoyinsu kan wannan zaben a hirarsu da wato abokin aikinmu Yakubu Makeri. Ni ne Ahmad Tijjani Dan Sale, magajin garin Hausawa na New York, cireman bari-barin Greater Accra. Ghana ni mazaunin Bronx ne New York on Webster Avenue. Insha Allah ko da dai zaɓe mu dama masu ra'ayin Hillary Clinton ne mun san Allah eh, za mu ɗan samu ci kaskadan amma mu za mu samu nasara in Allah yadda saboda Trump kowa ya san idan Trump ya zo zama duniya fitina zai ja mana warwa na uku na in in Trump ya zo shekaran zan taso saboda wannan zaɓen na so in je ina New York jiya don in yi zaɓe yau amma ubangijin allah da yi ba saboda shi zan je nan accra in yi bayan na gama yan ta ci ta kare za mu zo new york mu duka mu zo mu celebrate suna na alhaji lawan alhaddad makeri daga nan ghana mazaunin american bronx to muna fata da cewa ne allah yadda ita hillary clinton za ta yi nasara yake kafin in taso ni shi da na jefa koriya na na kuma na zo nan na ba da adres na kuma aka aiko min kuma na jefa kamar wajen bakwai duki nan da ya shige yan waye suka gani kuma suka yi munna kan da mu zabe mu yake amerika ina ga alaman mace ce mai tausayi mana ga kuma tana kulawa da lamarin mu afirka kuma a lokacin da mijinta ke kai kuma mu kuma afirka na ga kamar ya taimaka muna shi yasa na dubi wannan na jefa mata kuma na imani kuma zan ta hau kuma ta taimaka da yawanci kamar kan da muke taimaka da afirka a lokacin da ke kan mulki. ne hajji lukman abbas ina zaune daga birnin new york bronx eh wannan zaben da cikin ikon allah muna ganin insha allahu ilari za ta yi galaba cikin wannan zaben allah ya yadda inda nake ganin alamu dalilin da ya sa muna son zaman lafiya duniya baki daya domin tana nuna ra'ayi idan ta au mulki cikin ikon Allah duniya za mu samu walwala mu samu zaman lafiya dalilin da yasa kenan dukkan mutum mai sun ya samu wannan mutum ra'ayin shi yana nuna ma yana nuna kabilanci cikin ra'ayoyin shi yana nuna ma musulman kiriya yana nuna ma sauran mutane spanish da sauran duniya duk baki daya na musu kiriya wasu 'yan gane kenan wato da kuma ya kasance amurkawa ne a hukumance da suke kasar ta gane suke wasu harkoki ke tsokaci game da zaben na amurka to yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu game da wannan zaben Saƙonmu na farko a yau ya ce, Salam BOA Hausa, kallo ya koma sama, shafo ya ɗau giwa. a daidai lokacin da hankulan duniya suka karkata akan zaben da ke gudana a amurka muke fatan allah ya kare amurkawa da zaben tumun dare daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Sai kuma wannan sakon shi ma ya ce Amurkawa da fatan kuna gudanar da zaben shugaban kasar ku cikin kwanciyar hankali da lumana. Da fatan kuma za ku zaɓi ɗan takarar da kuke ganin zai iya cire maku kitse a wuta. Daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Sai wani sakon shi ma ya ce muna yi wa al'ummar Amurka fatan alheri dangane da zaben da yake gudana a kasar da fatan Allah ya sa a kammala shi cikin kwanciyar hankali da lumana. Daga shugaban kungiyar muryar talaka a reshen jihar Katsina kwamarar Sani Shaga kofar kaura Katsina. sai kuma sako na ƙarshe sakon ya ce yau ake zaɓe a ƙasar amurka amma shiru kake ji kamar ba zaɓe ake ba na yi imanin idan da a ƙasashen afirka ne da tuni kaji yadda ake jibge jami'an tsaro tare da tashin hankali a can da can Allah ya kawo mana lokacin da kasashen Afirka za su yi koyi da kasashe irin su Amurka. Sako daga Bashir Abdullahi Albash. To yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma a takaice. A takaice yau talata Amurka sun nufi rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar don zaɓen sabo ko sabuwar shugaban ƙasa bayan yakin neman zaɓe mai tsawo mai zafi kuma da suka yi. 'Yan takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun yi kira na ƙarshe ga magoya bayansu. su. Clinton ta kira wannan zaben a matsayin babban gwaji, yayin da shi kuma Trump ya ayyana rana a matsayin ta samun 'yanci. Dukansu sun yi bayani a safiyar yau Talata, rana da ta zamo ta ƙarshe wajen yakin neman zaɓe mai cike da hidindimu daban-daban tun daga daren jiya. dakaran siriya da kurdawa wato wanda kurdawa ke jagoranta tare da goyon bayan hare-hare ta sama da amurka take kaiwa da kuma shawarwarin soja sun taimaka wajen kwato wasu wuraren 'yan isis a tsakiyar wani kazaman fada da aka gwabza jiya litinin a arewacin birnin raqqa amma masu sa ido daga kungiyar rajin kare haƙoƙin jama'a ta siriya ta ce har yanzu dai ba a samu wani ci gaba ba a farmakin da ake kaiwa Mai magana da yawon Ma'aikatar Tsaron Amurka ta Pentagon, Peter Cook, ya ce ba za mu raina ƙoƙarin da ake yi ba nan gaba, wato wanda za a yi. Yana mai cewa dakaran Siriya na SDF sun samu nasarori a kwanakin da aka fara kai farmakin. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma ku sake gyara zama don sauraren shirin yau da gobe wanda Usman Kabar da Maryam Bugaje da tawagarsu ke gabatarwa. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu ni naku ibrahim almasi garba daga nan birnin washington dc ke cewa sai kuma an jima lokacin da watakila ku ji labari kan abin da ya faru na hare-haren da aka kai a maiduguri har aka samu mace-mace da ma jamhuriyar nijar sai allah ya kai mu